Hamster Combat pre-market is now available on KuCoin and Get.io. The price for one Hamster Combat token is 0.001. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. barkamu da sake saduwa a sabon bidiyon a cikin bidiyon mu ne insha Allah zan muku price na hamster combat duk kwaya daya ah, yadda ya kasance zai iya yiwuwa lokacin da za a yi listin din shi a exchanger ya kasance price din ya yi ƙasa da haka kuma zai iya yiwuwa ya haura sama da haka is depend on da yadda market din za ta kasance so amma akwai abin da za ka yi amfani da shi da kwakwalwanka ya baka cewa lallai wannan ba zai yiwu a yi amfani da wannan price ba sai dai wannan price din so bari mu yi amfani da calculator kafin mu shiga a cikin hamsa combat misali yanzu idan aka ce yana 0.001 sai a ce times 50 million at least kana da 50 million za ka kana da dala dubu hamsin uh, wanda hakan ba zai yi ba a wannan lokaci da muke amma zai iya yiwa in the future wannan abun ya kasance haka bato yanzu ga ba zai yi su yi listin din shi a haka ba idan ma suka yi listin din shi haka so wannan uh, point din dubu hamsin din yana da wahala ka tara shi saboda za su iya su yi bonin din shi su mayar da shi wani kaso daga ciki kamar yadda zan nuna muku a cikin wannan bidiyon insha Allah so za mu shiga a cikin telegram kamar haka idan muka shiga a cikin telegram sai mu shiga a cikin a hamster combat sai mu dan jira play in one click bayan mun shiga zan dawo in nuna muku yadda price din yake a cikin wannan da kuke gani kucoin ana saye ana sayarwa a cikin ta exchanger ce wacce babba wacce mutane da yawa sun san da wannan kucoin din so uh, kamar yadda za ku gani yanzu za ku ga ina da kusan 321 million 964 getting to 322 million point na hamsa kwamba wannan da kuke gani ba, ba token ba ne ba kuma coins ba ne wasu za su ce ya bance uh, ah, coins bambanci ya na ce ba token ba ne kuma ba coins ba ne da coins da token suna da bambanci uh, wannan point ne ba token ba ne ba coins ba ne so idan suka ce za su yi amfani da profit per hour so zai iya yiwa price din ya kasance a 0.001 ko kuma 0.0000 sannan 1 sai a ce terms misali 1 million wannan ina muku misali ne idan har ka hakan ta kasance so kun ga ba wani abu za a samu da shi ba wannan kawai ina muku price prediction ne ba wai hakan za ta kasance ba ne saboda kar a jikin ka ya sanyi ka ga abin da ka tara ai bai kai hakan ba ko kuma ka ce ni dan na tara shi hakan ne zan yi wannan bayani a'a ba wai haka bane kawai price prediction ne so idan kuma suka yi amfani da balance da yake nan so za misali kamar yadda na gani price din shi akan kukon 0.01 times 321 million sorry bari in sama 320 321 uh, million so uh, kamar da za ku gani idan har ya kasance haka so idan ya kasance haka za ku ga dala 321 wanda kuɗi ne waɗanda masu matuƙar yawa wanda ba zai yiwu hakan ta kasance yanzu yanzu nan a lokacin da za su yi listin na wannan token nasu ko kuma ce wannan lokacin da za a yi listin ɗin shi akan exchanger yana da wahala ya kasance haka sai dai idan za su ƙona shi misali kana da miliyan 200 ko kuma miliyan 50 let's say kana da miliyan 50 50 million uh, kamar za ku gani sai a ce divide into 10 sorry i get mistake divide into 10 so 5 million ya kasance in kana da point guda miliyan hamsin sai su mayar da shi guda miliyan biyar to let's say a uh, 0.001 times 5000 5 million i mean so hakan ma abin uh, yana da wahala su dora mara liquidity wanda zai baka wannan dala dubu biyar so zai iya price ɗinsa ya kasance triple zero ko kuma uh, zero guda hudu idan kana da guda miliyan hamsin za su baka dala hamsin wanda ko abun ya haura haka ko kuma ya yi kasa da haka wanda komai zai iya faruwa a wannan harka ta crypto so bari mu koma a cikin inda na ga wannan price din kar wasu daga cikin ku su ce na cika su da surutu kuma ban nuna musu yadda abun yake ba so za mu zo nan cikin kucoin kamar haka ah, idan muka shiga a cikin kucoin wannan exchanger babbar exchanger ce ana trading ana p2p da sauran abubuwa a ciki so yanzu za mu zo inda suka rubuta pre-market kamar haka idan mun taɓa pre-market za aje yar wayar mu a ƙasa sai mu dan jira mu ga yadda abin zai kasance so pre-market din zai buɗe za ku ga kusan tokens a uh, guda uh, shida zuwa biyar zuwa shida suke anan so na biyu shine hamster combat wanda idan kuka duba za ku tabbatar da wannan uh, hamster combat ne yake kan kucoin wanda idan ka zuwa ƙasa za ka ga price nashi 0.001 wanda anan ne na ɗauki price ɗin idan ku duba kun gan shi anan ko uh, 0.001 so idan har za su yi amfani da shi zai iya yawa su ƙona wannan ko kuma su yi amfani da profit per hour ah, abin da ya rage namu shine mu roƙi Allah ubangiji Allah ya sa wannan project din ya kasance successful sannan kuma ya kasance a uh, yana akan manyan exchangeoji Binance uh, Bybit OKS da sauransu in har ya zo akan wannan uh, exchanges din so insha Allahu za a samu amfani da shi so idan kun ji daɗin wannan bidiyon a danna mai like bayan an danna like ai comment sannan kuma a share wannan bidiyon zuwa ga yanuwa da bukan arziki domin su ma su gani su amfana gode ina kuma talakaidi mu haɗu da ku a next video